da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid wadda aka saba a daidai wannan lokacin inda mun ɗan samu fatara na wani lokaci bayan hutun sallar layya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓar muna ibadar mutu wannan layya da sauran ibadodin da muka gabatar da shi Allah ta'ala yau kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya so za mu ɗau darasinmu daga inda muka dakata gabanin ta iya hutu dama mun kammala darasi na goma sha shida a sha biyar a cikin wannan littafi inda muke cikin babe na goma sha biyu kusan mun kawo ƙarshen babin ma kenan yau darasinmu na goma sha shida. za mu fara da farkon babi na goma sha uku. Babin da ya gabata mun tattauna shi ya yi muna bayani dangane da neman kariya ga wani Allah wannan matsayin shirka ne mutum ya nemi wani da ba Allah ba shi ba shi kariya. Yau kuma yan Allah su wanga babi na ainihi goma sha uku a farkon darasinmu na goma sha shida shi kuma zai bayyana mana cewa a malame ce babu mina shirki ayyasta gisa bigairilla yana daga cikin shirka mutum ya nemi gudunmuwa ko ceto ko agaji ga wani da ba Allah ba, au da ruwa gairahu ko ya kirayi wani Allah wanda gabanin mu tsinduma cikin mu, akwai buƙatar tuna ma ‘yan uwa su sani cewa yau ba wadda rana da muke ta talata ita ce ɗaya ga sabuwar shekara ta musulunci ma'ana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tashi daga dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara zuwa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan lokaci muna roƙon Allah ya karɓan muna ayyukan muna alkhairi da muka yi ga shekarar da ta gabata kurakurai da zunubai da muka aikata muna neman gafarar Allah wannan kuma shekarar da muka shigo muna roƙon Allah ya ba mu alkhairin da ke cikinta ya za mu zama bayi masu biyayya da da'a ga Allah duk wani abu na sharri da ke cikin wannan shekara muna neman kariyar Allah wanda tarihin hijirar musulunci alhamdulillah malamai magabata da malamai manya da muke da su masu rayuwa da waɗanda Allah ya karbi rayuwarsu sun tattauna wannan ƙabiya sun kawo bayanai na asalin hijira ta tashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina inda nan musulmi suka samu asalin riko da hijira ta musulunci wanda gabanin zuwa musulunci akwai shekarar giwaye akwai shekara ta giwaye wanda a wannan shekarar ne ta giwaye aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a lokacin jahiliya gabanin zuwan shi annabi aka akwai shekarar damisa da sauran dai wasu a masu sauran addinai da kuma irin wagga kalanda ta giri duk dai ga sunan muna tare da suwa to amma hakikan mu musulmi akwai bukatar mu san muhimmancin sanin shekarar mu da muhimmancin ta gare mu wanda yanzu in ka tambayi wani sabo shekara ta shigo ko sani bai ba bai ma san an shiga sabo shekara ba. da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairin da a cikin wata shekara Allah ya saukan mana da alheri ga mu ya dauke mana fitina da tashin hankali ya kawo mana zaman lafiya da karuwar arziki Allah ya fahimtar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasin mu wannan dai tuni na gare mu gaba ɗaya na mu sani don mu yi godiya ga Allah malam marubuci wannan littafi ya kawo bayanin cewa yana daga cikin shirka mutum ya biɗi ceton wani da ba Allah ba ko ya kirayi wani Allah kamar in ya ga wani abu na halaka ko wani abu na tashin hankali ko ya shiga cikin wani kunci sai ya kirayi wani da ba Allah ba don ya zo ya cece shi sawa'un wannan yana tare da shi ko bai tare da shi wannan duk yana daga cikin shirka saboda hakika Allah subhanahu wataala shi na kawai a wanda mai iya ceton mutum mai tsamu mutum kuma aiki ne nashi amma ka bidi dan uwanka ya baka wata gudunmuwa ko ya agaza maka ga wani abu da yana iya wannan bai da komai. kila Allah ya jarabe ka an yi ruwa kuma wanda Allah ta'ala ya ba mu ruwa bisa ga rahama shi kuma kai gina laka gare ka kuma ruwan da sun zo katangarta ta kuje baka da hali ka san akwai wani dan uwanka da yana iya agaza zama ya baka gudunmuwa da bulo ko siminti kan roke shi ya ba kaga wannan yana da dama yana iyawa amma dai kamar ka nemi wani ya baka lahiya ko ya baka arziki ko ya baka haihuwa ko ya baka wani abin da ba mai iya wannan in ba Allah ba to wannan shine abin da yake cikin shirka to wannan kenan malam ya bayyana muna taken babe don mu yi ta kanmu mu san cewa a hakikan Allah subhanahu wa ta'ala shi a wanda aka kira a duk lokacin da mutum ya shiga cikin wani nau'i na tsanani ko biɗar ceto ko biɗar gudunmuwa ko biɗar agaji malam ya ce wa ƙaunullahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, wala tad'u kada ka kirayi min la, wani Allah ma la yanfa'uka wanda bai iya amfaninka wala ya durruka kuma bai iya cutar da kai haka ya rubuta ba mm-hmm. yawa kakka kirayi wani wanda bai iya amfanar sheka kuma bai iya cutar da kai wanda shi ba Allah bane ka dawo kana kiran shi fa in fa'alta idan ko ka aikata haka fa'in naka izan min zalimin lalle haƙiƙa kai ka kasance a cikin azzalumai wannan bayani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin alƙur'ani domin mu musulmi mu kama kanmu daga barin kiran duk wani da ba Allah daga barin bidar gudunmuwa ko ceto ko agaji ga duk wani da ba Allah ba wanda bai iya amfana sheka bai iya cutar sheka sai waga irin abubuwan da aka ambata wanda mutum yana da halin baka abu ko dan uwanka na to wannan kana iya kai mai kokenka tunda abin nan yana iya yi haka Allah subhanahu wataala ya ce wa in yamsaka Allah bi durrin idan Allah subhanahu wataala ya shafe ka da wata cuta ma'ana Allah ya samar da kai da wata cuta kamar jarabawar rashin lahiya ko abin da ya kama da ita ko talauci fala kashi falahu illahu ba mai iya kuran yi wannan in ba Allah ba wa yuridka bi khairin kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuhe ka da alkhairi fala radda li ba mai iya mai da falalar Allah ta'ala ma'ana a hana maka samun wannan abin yusibu bihi mai ya sha Allah yana samar da wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa. sai Allah ya kawo mu wani a rashin lahiya wanda ya so ya jarrabe shi da ita kuma ba mai iya kuranye mai in ba Allah ba wa ga ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne mai rahama bi yadda Allah ta'ala ya so ya jarraba bawa to haka zai jaraba bawan kuma babu wani wanda zai hana Allah ya yi wannan jarabawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihi kiraye mu ga baki ɗaya a cikin alƙur'ani kuma kuma magana gada Allah ta'ala ya ce wala ta da umin dunillahi ma layan fa’uka wa la nan ha Allah da manzon Allah yake sallallahu alaihi wa eh na'am Allah da manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam nan da Allah ta'ala yake wannan magana na cewa kada ka kirayi wani da ba Allah ba to 'yan al'amari ya kasance haka to mu bayin Allah mu da mun san cewa ba manzanni muke ba ba sahabbai muke ba ba tabi'ai muke ba ba tabi'u tabi'in muke ba ba mu shiga cikin alƙurunu talasal mufaddala ba to sai mu yi ta kanmu tun daga wanda Allah ta'ala ya aiko ya ce in hamma ya aikata haka to ya zama cikin azzalumai to ballanta namu wanda Allah ta'ala ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ma'asumi bai aikata sabon Allah don abin da Allah ta'ala ya umarce shi to ba zai saba ba Da haka idan Allah na niyyar samar da kai da wata cuta ba mai iya hanawa idan Allah na nuhin ka da alkhairi ba wani wanda zai hana ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda shi ma hadisi ne kudusi da mutane za su taru na duniya gaba ɗaya akan su samar da su hana maka wani abu da Allah ka niyyar baka ba su iyawa a kuma da za su taru gaba ɗaya domin su hana maka wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ka nuhin ka samu ba za su iyawa sai Allah ta'ala ya ce a cikin wancan hadisin rufe a kalamu wa jaffatis suhur an riga an yi rubutu an ɗauke alƙalumma kuma takardu sun riga sun bushe cewa haka al'amarin na Allah yake idan Allah ya yi hukunci to babu wani wanda ka iya canza hukuncin Allah da haka wanda aka jarraba da rashin lahiya ta hassada Allah ya hore ma wani ɗan uwanka ka dawo kana damuwa kana bakin ciki kana ɓace rai wannan ɓata lokaci ne kawai don ba zai hana Allah ya yi aikin da ya niyya yi ba na bashi arziki ko bashi wani mulki ko bashi ilimi da duk kuma abin da Allah ya so ya bashi wa qawluhu da cewar Allah fabtago inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wurin Allah kenan nan ubangiji ta'ala ya yi muna bayanin cewa shi na fa'an mai ba da arziki don haka mu biɗi arziki mu neme shi a wurin Allah wa abudu kuma ku bauta ma Allah wa shukurula kuma ku gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya ta buɗe bakin ku ku yi godiya da godiya ta durkusawa ku yi gaisuwa ga Allah ta'ala ta hanyar yin sallah ilaihi turja'un zuwa wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala za a maishe ku ga baki ɗaya a gargaɗa ku a tara ku domin muku hisabi a ranar sakamako al-imam ibn kasir ko amma ibn kasir Allah shi mishi rahama ya yi bayani ƙarƙashin wagga aya da Allah ta'ala ya ce, Fabtago inda Allahin rizqa sai ya ce, Ku nemi arziki a wurin Allah, ba wurin wani da ba Allah ba, saboda Allah shi ne mamallaki, wanda ba mahalicinmu Allah ba, bai mallaki komi ba daga cikin wannan nau'in ba da arziki. Bayan haka kuma, ku tsarkake ibada zuwa ga Allah shi kadai kada ku haɗa mashi abokin tarayya ku bauta ma Allah shi kadai ku gode ma Allah akan abinda Allah subhanahu wataala ya ba ku na ni'ima abin da ya hore muku na ni'ima to ku yi godiya ga Allah dan in kun gode ma Allah shi Allah zai ƙara muku sannan za a mai shi ku gaba dai a ranar alkiyama zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya sakan kama kowa da irin abin da ya aikata na aiki. Dama Allah ta'ala cewa yi man a bila hasanati, manja a bila hasanati. Don abin da kaka yi nan gidan duniya, ka yi ƙoƙari ka zo ma Allah da kyaukyawa. Don haka kenan akwai buƙatar kowa ya roƙi Allah ya bashi cikawa da imani da kuma aikata aiki nagari da kuma aiki kyaukyawa da zo Allah da kyaukyawan aiki wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da yace wa man adallu wane ne wanda an mafi bacewa mimman yad'u umin dunillah irin wanda yake kiran wani Allah ya dawo yana kiran wani da ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda kuma wannan da yake kira har zuwa ranar alkiyama ba zai iya karba mishi ba mutum ya zo wurin kabarin wani waliyan Allah yana ta cewa yawa ne ka bani kaza yawa ne ka bani kaza banji ne in ya tsaya na har na alkiyama ba ji ne zai yi ba wa an du'a'ihim gafilun alhali su waɗanda ake kira marabkana ne game da kiran da aka yi musu duk wani da zai kiran wani da ba Allah ba wanda yaka kira bai ko san yayi ba wa idza ushiran nasu idan aka tara mutane a ranar alkiyama in ji Allah ta'ala kanu lahum a'da sai su zama musu makiya kana kiran wani ko kana bautar wani to ranar alkiyama idan Allah ya tara mutane sai ya zama mamaki ku koma kuna kiyayya da shi bayan nan wa kanu bi ibadatihim kafirin sai su kasance suna masu kafirce ma wannan bautar da suka yi musu ta mu ba mu ce ku bauta ba mu ce ku bauta muna ba sam ba za su yadda da suna umurce su ba musamman waɗanda su ko magana ma ba su yi Me bautar gumki kaga gumki dama sandararre ne jama'a bai iya komi to wannan kenan don haka kenan haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala shi wanda ya cancanta mu bauta masa. Don ga Allah maɗaukaki yana bayani a cikin wannan aya ya ba da labari cewa to mai kiran wanda yake kira in ya yi ta yi har alkiyama bai iya karɓa mishi kuma wanda yake kiran nan ma ya rafkana daga abin da yake kiransa. baban Jafir baban Jafaru ibn Jarir at Allah ya masa rahama yi bayani cewa idan aka tara mutane wanda ayat da Allah ya yake wa idza ushiran nasu kanu lahum a'dan yace to ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa idan aka tara mutane ranar alkiyama a fagen hisabi sai ya ce ma waɗannan abubuwan da ake bauta ma waɗanda suke kira nan duniya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi bayani cewa za su zama musu makiya don su za su bar su ce ya Allah mu ba mu ce su bauta muna ba mun yi magana da su mun ce su bauta muna ba mu ce ba sai zama su waɗanda suka bauta su dawo suna barra suna cewa mu can duniya da kun ka zo kuna bautan mu ba mu mun ka ce ku bauta muna ba suna musu ga su suna magana wanda duk wani abu da za su yi na cewa su na ce su bauta musu da zarar mutum ya kai ranar lahira yana matsayin mushiriki yana bautar wani da ba Allah ba daɗa ko mala'iku ya bauta ma ko annabawa ya bauta ma ko gumki ya bauta ma ko isa ya bauta ma to da zarar ya kai ranar lahira a cikin wannan bauta babu shakka ya fada cikin halaka ta har abada don uzurin da zai ba Allah Allah ba zai karbi wannan uzuri ba ƙilar ji'u wa faltamisu nura duk wanda ya bauta wani Allah to sai a ce mai ya koma can duniya kuma kaga babu damar dawo a duniya su koma can duniya aka bi ɗan haske su zo su bi shi, to ba su da damar dawo dawowa duniya bale su bi ɗan hasken wanda shi za a takawa a tsallaka siraɗi domin a je gidan rahama gidan aljanna wa qawluhu da cewar Allah ta'ala amman jibul mubarra wane ne yake karɓa ma mutumin da yake mabuƙaci? mutumin da yake matsatse idan da abu idan ya kira shi Allah na tambaya wane na ka karɓa ma mabukaci a lokacin da ya kiraye Allah waya shifu su a wane na ka kuranya abin da yake mummuna kana cikin halin damuwa kana cikin halin bacin rai wane na ka kuranye maka damuwa ko wane na ka kuranye maka bakin ciki in ba Allah ba wa yaj'alukum khulafa al-ardi kuma Allah subhanahu ta'ala yana sanya ku ku zama mamaya bisa bayan ƙasa da ba ku bakin komi amma sai Allah ya sa ku dawo ku zama ku ne halifofi ku ne an rike da madafun iko ku ne an rike da garuruka ku ne an rike da ainihin ƙasashe a ilahun ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara biyar da tambaya cewa shin ko akwai wani abin bauta na daban tare da Allah amsa shine babu la ilaha illallah ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah shi kaɗai. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma mushrikan larabawa da waɗanda na yi kama da su cewa hakika sun san babu mai karɓar addu'a babu mai kuranya bakin ciki ko ɓacin rai ko damuwa in ba Allah ba shi kadai don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa musu hujja game da waɗanda suke riko suna cewa za su cece su koma bayan Allah ma'ana can lahira suna an masu cetonsu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana nan ma ba mai iya karɓa addu'ar mabuƙaci. ba mai iya kuranya damuwa ko bakin ciki ballantana in an zo can layara a samu wani mai iya baka ceto da ya zama na a ce cece ka ba da izinin Allah ba wannan abu ne da yake korarre sai malam marubuci wannan littafi Allah shi mishi rahama ya ce warawar tabarani yu imamu tabarani ya yi ruwaya bi isnadihi da isnadinsa annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani munafiki yu'zil mu'minin daga cutatar da mu'minai nan babba abin da zamu fahimta idan dai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da wahayi ka sauko ma shi da shugaban annabawa shi da cika makin annabawa a samu akwai munahuki ko munahukai a Allah ya saukar da sura mai bayani game da munahukai to ballantana yau ballantana rayuwarmu ta yau to shi wannan munahuki abinda aiki ne cutar da muminai shi bai da aiki bayan cutatar da muminai faƙala babu. sai sashe daga cikinsu suka ce su bayin Allah mumine suka ce ƙumu bina ku tashi mu tahi nastagitu mu biɗi ceto bi rasulillah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salam. ku tashi mu tahi mu biɗi ceton manzan Allah mina hadal munafiq daga wanga munafikin to da annabi ya ji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالى بيتي مسو إنه حقيقة ودع الأمر يكي لا يستغاث بي ba a bidacce so da niya ba a cewa ana bidacce suna to kun ga inda ya hamman Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a bidacce to garai to ballantana wani da ba shi ba wa inna ma yustaghasu billah kawai ana biɗar ceto ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ka ceto Allah wa ka biɗar ceto gare shi Allah wa ya tabbatar da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in ko da wanga hadisi shina da rauni wanda muka karanta hadisi na da hadisi ne da akwai rauni gare shi Imamul bai baihaqi ya ruwaito shi a cikin wani littafi nashi da aka ce ma Almajima'u. to amma dai hadisin yana da dalilin da ya sa yake da rauni akwai wani bawan Allah da aka ce ma ibnu Lahi'a to ibnu Lahi'a malamai suna barin hadisin da yake cikin shi ma'ana yana sa hadisi hadisi ya zama mai rauni to amma hakikan ba wanda aka fi bi ceto gare shi in ba Allah ba don Qur'ani ya tabbatar da haka man dalladhi yashba'u indahu illa bi idni to wannan kenan kuma kamar shi a ƙarshen abinda malamin ka mana sai masail sanan mu lokacin akwai saurako da to malamin ya ce bihi masail cikin wannan babe akwai matsaloli kamar haka a wanda kuma in mun zo ma ko cikin riyadu salihin za mu samu hadisin da ya karhawa wanga hadisin koda yana da rauni inda sahabbai suka yi gungu suka ce kumu bina nastagisu ila rasulillah suka zo suka yi tsoye cikin inuwar kaba suka kawo mishi koke na irin wahalhalu da suka sha kamar irin sahibu rumi an wahalshe shi an gwada mishi bane kamar irin habbabun al-arti kamar irin a Ammar bin Yasir shi ma wanda sun zo sun kawo koke ce ku ya haƙuri waɗanda na gabace ku ya kasance ana aza zartu. tsakiyar kan mutum ana gagirawa har a fare shi biyu rabi ya waɗi nan rabi ya waɗi can bai sa suka bar addininsu ba wanda wannan ya karfafa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka jure ma wahala da suka gamu da ita a lokacin da suka yi imani da Allah suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi masail shin wannan dai akwai matsaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko anna aqafa du'a'i haqiqa yin adafi na addu'a ala lissigasa akan neman ceto min aqasil ami ala alqasi kenan malam ya tsallaka da mu zuwa ga ilimin usulul fiqh akwai abin da ake ce ma adafin am da abin da yake khasu idan aka ce addu'a'u to addu'a ta riga ta game komi da komi neman ceto yana cikin addu'a sai an kai magana kuma al istighas wanda wani abu ne wanda yake khasun shi istigasa amma ita addu'a ta haɗe gaba ɗaya istigasa yana ciki amma sai aka kawo magana istigasa wanda dai yana da wahalar wanda bai ɗan leƙa ga shi usulul fikihin ba yayi saurin riƙe wanga illa dai ya ka ce addu'a ita gaba ɗaya ta to neman ceto kuma wani yanki na na addu'a ko hmm, shi amma anar wannan a takaice الثانية مسألة تبيو تفسير قوله فسر فدن الله تعالى ليتي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك wanda malaman tafsiri da dama sun yi bayanin cewa wannan ayar Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda kuma a, samun sababi sauka aya sauka da sababi bai keɓanta ga wannan ba bai tsaya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. mu ma ya yi cancanta a ce abin ya ya game da mu gaba ɗai kada ka kirayi wani Allah wanda bai iya amfana sheka bai iya cutatar da kai asalisa mas'ala ta uku anna hadha huwa shirkul akbar kiran wani Allah ko da agaji ko ceto da gudunmawa ga wani Allah wannan shirka ce babba wanda alhamdulillah da'awa da ake yi birni da ƙauye ana samun cin nasara mutane suna ganewa har yau ka akwai saura a ƙauye inda mutum zai tashi haɗuwa ya ce ya shehu usmanu ka zaka ka agaje ni hmm? amma bai sani ba kuma bai san bai sani ba don in kace mai a ba a cewa haka nan sai ce ai ko da sun ka tashi haka sun ka ji ana yi kaga kenan don mutum ya tashi ya isko ana yin wani abin da ya saba ma shari'a to ba zai tsaya akan wannan ba zai bashi ya bi hasken shari'a ya bi hasken alkur'ani ya bi haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arabiya mas'ala ta hudu anna aslahan nasi haƙiƙa a mafi gyaruwar mutane wanda shi an mafi gyaruwa a cikin mutane lauyaf alhuda zai aikata shi iroda'an ligairihi idan neman yardar wani lansara min zalimin ga Allah ta'ala ya ce in haka aikata haka kana cikin azzalumai ai ba wani da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zama gyararre zama na tsatse zama wato salihi a cikin al'umma duk abin da kaka so na ɗaukaka da daraja Allah ya tara ma manzan Allah shi amma ga Allah ta'ala ya ce idan ya aikata hakanan kiran wani Allah ba hakika ya shiga cikin azzalimai ai dama makiya Allah sun zo su yi jamaye da manzan Allah sallallahu alaihi Salama. su zo su tanye shi bautar Allah yau gobe shi kuma ya tanye su bautar wani Allah ya ce ah, lakum dinukum waliya din addinin ku na shirka yana gare ku ni ko addini na na kada ta Allah da bauta yana gare ni bai yiwa gare ni in haka nan alkamisa ta biyar tafsirul aya allati badaha fassara aya da ta biyo bayan wagga aya na cewa innaka lamina zalimi as-sadisa mas'ala ta shidda kaunu zalika layan yanfa'u duniya. kasantuwar wannan bai amfani a duniya ma'a kaunihi kufran tare da kasancewarsa kafirci kiran wani da ba Allah ba bai da wani amfani a duniya ma bai ka, kuma gashi ya zama kafirci ne ka kira wani Allah din wanda bai iya karba ma har ran alkiyama asabi'a matsala ta bakwai tafsirul aya at talisa. fassara aya ta uku daga cikin jerin ayoyin da muka karanta asamina mas'ala ta takwas anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah Allah ta'ala ya ce fabtagu inda Allahin rizqa ku nemi arziki a wurin Allah don haka nema arziki bai kamata in ba ga Allah ba kama annal jannata la tutlabu illa min kamar wada ita ma aljanna ba a neman ta sai ga Allah ta'ala ta tara a مسألة تترى Rabi'a الآية ta hudu آية تهدو ta ta goma annahu la adalla mimman دعا غير الله ba wanda an mafi bacewa irin wanda ya kirayi wani Allah wanda kuma bai iya karba mai har ranar alkiyama alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya annahu gafilun an du'a idda'i shi wani Allah da za ka kira rabkananne ne daga mai kira wanda ya zo yana kiran wani Allah shi wanda kaka kira ya rabkana bai majin ka laye dari anu bai ma san yayi ba ga yanan kusa ga kabari yana kiran wani Allah shi bai ma san yayi ba asaniya ashara ta goma sha biyu anna tilka da'awa hakika wancan kira sababin libagudin mad'uwi lidda'i kiran da yake mai shi yasa shi wannan da yake kira ka kiyayya da shi wa adawati hilahu da kuma bayyana mai kiyayya a ranar alkiyama ya ce a ni ban ce a kirai ne ba a ashara matsala ta goma sha uku tasmiyatu tilka da'awa ibadatu lil madahu kiran wancan ambaton wancan kira da yake ma wanda yake ma kamar irin wanda a cikin kabari an ambace shi cewa yana bauta ma wanda yake kira din arabiya ashara da goma sha hudu kufrul mad'uwi da tilkal ibada shi wanda ake kira ya kafirce ma wannan ibada da aka mai bai ma yadda ba kamar wanda za su zo ga su ga annabi isa rana alkiyama ya ce ni kan bance ba bance a bauta mini ba ni na kiraye ku zuwa ga bautar Allah shi kadai alkamisa ashara ta goma sha biyar anna hadhihi al-umur aƙiƙa waɗannan al'amurra sababu kauni a dallon nas kiran wani Allah to shi zai sa ya kasance shi a mafi bacewar mutane wanda ka kiran wani da ba Allah ba don ya cece shi ko ya bashi agaji ko gudunmuwa alhadiya ashara sadisa ko asadisa ashara ta goma sha shidda tafsirul ayal khamisa fassara aya ta biyar asabiya ashara na sha bakwai al'amrul ajib al'amari mai ban mamaki wa huwa iqraru abadatil awsani furucin da masu bauta ma gumaka suke yi su buɗe bakinsu suna magana annahu la yajibul mubtar in kai musu tambaya wane na ka karba ma mabukaci dole su za buɗe baki su ce ba mai la yajibul mubtar ba mai karɓa ma mabukaci a lokacin da yake kiran abin da yake roƙo na bukata illallah sai Allah wali ajali hada saboda haka ne ya wu suke kiran Allah fi shada'idi a lokacin da suka shiga cikin tsanance-tsanance lokacin da suka shiga cikin tsanani sai su kirayi Allah na lauddin jirgin ruwa na tangalniya yana son ya nutse wa suka kira Allah sai ya tseratar da su sun dawo ga sarari sannan su koma ga aikinsu na shirka. Samina ashara al'akira, matsala ta goma sha takwas ta ƙarshe a cikin wannan babe, Mayatul Mustapha kiyayewa da karewa da tsarewa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa himar tauhidi. Annabi ya tsare hurumi na tauhidi, wata addubu da ladabtuwa ma'allahi tare da Allah. da haka babu makawa duk wani abu da an ka tsare ba a tsare tauhidi ba to akwai aiki babba don duk abin da mutum ka yi in ya zama tauhidi bai inganta ba sai ya wada cikin shirka bai ma san yayi ba shi yasa mamlakatul arabiyyatu saudiya Allah shi mana jagoranci Allah ya musu Allah ya taimake mu Allah ya taimake su ya kare mu ya kare su eh suke dare da rana ga harkar tauhidi babu wasa ga abin da ya shahi tauhidi da'awar tauhidi babu abin da an ka ba ƙarhi irinta wanda kuma aishiya awwal wajibin awwal wajibin alal mutum duk yadda yake in yana so ya gane Allah to dole na sai ya karanta tauhidi sannan zai gane Allah sannan ya san Allah don ya bauta ma Allah kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala yake son a bauta mishi to wannan kenan wanga babe da muka shigo yau a cikin wannan darasin na goma sha shidda bisa ga wannan matsala ta goma sha takwas ne ya kammala wanda don abin da muka karanta abin da muka fata shine muna roƙon Allah ya ba mu iko mu yi aiki da shi amma sabar da baka da muke yi to mu yi ƙoƙari mu bari ba a kiran kowa in ba Allah ba ba a biɗar taimakon kowa in ba Allah ba ba da agajin kowa in ba Allah ba ga abinda babu mai iya yi ne in ba Allah ba amma abinda wani yana iyawa dan uwanka danginka ko kuma wani wanda ma ba danginka ba yana iya baka gudunmuwa ko agaji to wannan lamaniya babu laihi ba ana baka bida na ya agaza maka amma kuma duk da haka addinin musulunci bai yadda da roƙo ba ba a buɗe muna ƙoha buɗe mu kama zuwa garakin mutane muna roƙo ba kamar wanda wasu mutane suka ɗauka makansu yawon bara ka tahi dan na a baka ka yi can a baka madadin ka roƙi Allah ya baka dama ga ƙa'idan musulunci roƙo bai halatta in ba da ɗayan abubuwa guda uku ba guda zan ambato mana daga ciki ana bin wani bashi mai bi ne bashi ya tsare shi ya ce bai tahiya sai ya biya shi sai ka zo ka ɗauki lamuni wani abin da kaka bin wani na ɗauki lamuni ni zan biya ka lokaci kaza to lokacin na ya yi gashi ka ɗauko lamuni babu abin da za ka biya to wannan ya halarta ka zo ka roƙo mu ka yi roƙo don ka samu biyan wannan abin da ka ɗauka na lamuni amma in ba haka ba da sauran wasu a sharuɗa guda biyu to bai halatta mutum ya zo shi roƙo kuma lamuni ya halatta aiko shi yasa wanda aka bi bashi da aka kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya rasu aka ce kai sallah gare shi yake ana bi ne bashi an ka ce a ce to kuwa dan uwan ku sallah annabi ya ja da baya sai Abu da ya yace to shi ya ɗauki nauyin wannan bashin annabi ya tambaya nawa na an ka ce dinari biyu sai abu kata da ce ni na rani alayya yanzu suna a kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare mai istibhami babari almayit yanzu mamaci ba shi ba bashi yana akan ka ya ce a waya yadda sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah ga shi wannan bawan Allah da ake bi bashi wanga shi ma yana nuna mana girma da hatsarin bashi bayan muhimmancin lamuni Ga shi an ɗauki lamuni annabi ya yi sallah ga wanda aka bi shi amma da baya da Allah ta'ala ya yalwa samun musulunci an ka ci garuruwa da yaƙi sai ya zama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in mutum ya rasu ana bi ne bashi sai a diba cikin bai a biya shi a biya mishi bashi amma kuma mun sani cewa bashi gaskiya fitina ne Allah shi mana kariya da shi eh, Allah shi kare mu da bashi albarkacin alqur'ani kuma ba mu da makawa da shi bashin illa dai mu yi hattara eh, kuma insha Allah lokaci ya yi aiko a to inda minti uku ya bari a yi kira ko ta Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka mutu zama don da ɗaya ta shi abinda na karanta a kan tsawaba Allah ya ba mu lada kurina Allah shi ya yi mini Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan shirya da sawaba Allah ya kare mu daga dukkan abinda bai son aikata kada Allah ya ba mu damar aikata shi Allah ka tsaishe mu wurin da kace a tsaya daga kudurka, da yardarka da iyawarka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbi العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك